gaskiya na mari wannan hadisi da bayyana cewa sun ka abincin gida ba ma da bayyana cewa sun yi nemo abincin sun kai gida ba amma abin da muka san da muke shi ne iya da mutum da yaransa da matarsa na su a rataye ke wuyarsa saboda haka kafin ba shi ya ci ya bai wa kansa duk da da mawusu duk da da a wuyarsa. da saboda haka wannan babu babu shanka cewa wannan sahabbai sun yi kyakkyar gidajensu in ma yanzu su kafa su zuci na abinci in ma yanzu su baya su sun ci abinci abincin kuma sun yi sallama musu nasu amma dole da su bari ba da wa'ala رأيت نبيا يجب ما يجب لما ما يجد من الدخل ما يجد به yasa baya annama ibn bashir yana kan mimbar yana hukuba yake haka yi tuba mata da ya da lalacewa in ji hajjarto su irin yanayin manzara sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa in ji cewa da kan ra'ayi nabi ya kuma ni na ga annaban ku ma ya ji da zakari ma yanna da bihi bakar bai samun rubatan dabino mara daraja da cikin dabino wanda zai cika cikin sarki don tsananin nuna sannan a nan ita ce me yasa ya ce nabi ya kuma shi bi shigar da kansa ba wannan musulmi ne ba suka ce haka abin da kake ciki ka tsari kanka ka zabe ba dan kana da kanke ba ka ciki ba ko kana da kanke ciki ba akwai wata hikima da kake so ka fahimta da su hikima ita ce la qad ra'aytu A annabin ku da kuke da'awa kuke ban cewa kuna ban sa hikima ce annabin ku da kuke da'awar kuna ban sa to na dan shi ba ga irin yanayin da kika kasancewa a ciki bai samun malamin da bai mutu zai ci to kuma haka kuke wannan shi da hikimar a da sai ce na ko ya sa kan sama amma sha ga wasa ko ya so ko ya yi kuma ya so da su na wallahi na ta farko na ce a lokacin da kace wani idan ba ya zo maka za ka ba shi ya yi rikici kamun ya fi domin shi ke nan to ya kasance abincin kaɗan ne ba da kuma idan ba shi da cikin ya guje ba shi kan da shi ba an shuka ne abin da muke da shi kawai dan kaɗan da suka bari kan kaɗan akwai malin musamman cikin bai da musulun da sanar bukari to da karanta mutum ya ta kan nufi abin da ya akwai da karanta mutum ya ta kan nufi dan ba kuma wani kuma fitar baya da ya karanta musulmi amma idan mutum ya zuciya bai da abin da zai ba shi to kada ya ji wannan da zama da abin da shi ke ba da ya ce a yanayin da rayuwar yanzu ke nuna akwai wasu mazaje da dan su ta ba sa ba wa matan su abin sha gida to shi yadda ta ce idan yunwa ya dame ka sai ka zuna gida kana addu'a ko ba ta ba sai ka zuna ne kana so ta ce ka idan ka musu Allah zai shi idan matan ka ta tana da zai sa ka ta wannan su ba ta yanke ba ta ba ta ba don ba cewa kwarna su yi cikin ba za su fita ba sai lamarin ya yi kama yi a ganin kudu idan lamarin ya kama yi sosai mutum ya kai mutu abin zalunci zai kan komai a gida kuma ba abin da zalunci ba za mutu na ba a gane dole su fito ta nemi abin da za su ci in kan bayanta amma kuma za ta fito cikin dokokin shari'a da jari za su yi magana a yanayin shari'a ta yarda da ya ku wannan fadar nan ne sai kama yake amma za amma dole ne akan ta sai kuma da yin wannan wani lokaci sosai har sai Allah ya kawo kuma ta mafita idan ba mu kula da wannan tare da fita fita to amma asali Allah ya dora wa namiji na wani gidansa ومسألة لا تنجم الله صلى الله عليه وسلم من حق زوج أحدنا عليه menene haƙƙin mazajen mu akan wa matan mu akan mu manzo Allah ya ce sai mu haɗa ku ayyuka wa an tafsira ma da tafaita la tamru wajha wa la tuqaddir wa la tahdu illa bi bayt hadisi bukhari saboda haka nan yana da ciyar kasa dole ne baya wannan ta bayar ba tana da dama sun bai bayar ba tana da dama sun ku a fatan mata haƙƙin ka daga hannunsa wallahu a'lam اللهم الحمد لله اشهد ان لا اله الا انت